shi jalebe yayi yana murmushi yace kin ɗebo ruwan da zai kona ki janan kuwa tana zuwa falo ta ci karo da mami karasawa ta yi kan kujerar ta zauna ta rufe fuskar ta da mayafi tana shesshekar kuka waya ta ki, ko ke da rehan din ne kai ta girgiza alamar a'a to menene kin shigo kina kuka ai sai ki saka yin tsorata na yi tunanin ko wani abu ne ya faru ci gaba ta da kukan kamar ana tunzura ta Mami ta yi banza ta kyale ta saboda ta mata yin duniya ta ki faɗar mata abin da ke damunta. Daga ƙarshe ma shi ta yi ta bar mata falon. A ɓangaren alkuma yana yin fakin ya ba mai gadin ki ya tafi. Har ya isa gidansa yana tunanin abubuwan da suka fito daga bakin Janar. Yana jin maganar tamkar ba gaskiya ba. a tsakar gida ya tarar da ummi na wanki umma kuma tana gaban murhu tana fifita wuta yaya barka da zuwa yau ummi sannu da aiki Gurin Ummu ya ƙara ya durkusa ya gaida ta ta amsa cike da fara'a. Shiru yayi bai ce komai ba har sai da ta ce lafiya Aliyu sai ya so shi ya sosa sannan ya yi murmushi ya ce babu komai Umma kar ka ɓoye min komai Aliyu ka faɗan gaskiya. Labarin duk abin da ya faru tsakanin da Jiran ya faɗa mata. Alhamdulillah ya Allah na gode maka Daga karba addu'a addu'ata. Na daɗe ina jiran wannan rana ta faɗa tana goge hawaye. ummi da ke wanki ta karaso gurin ta ce ya yanzu ya za a yi sai abin da umma ta ce dago kai ta yi idanuwan ta yi jajir ta ce ka amince mata ka cusa mata kanka yadda babu wani mahaduki da zai iya raba ku daga zarar ka aure ta a sannan ne za mu fara ɗaukar fansa kar ka yi wasa aliyu ina so a ce cikin wata uku an yi bikin ku sai da ya ji gaban shi ya faɗi idan duk duniya ya fi tsanar janan da babanta fiye da danginta kuma yanzu a ce wai ya yi soyayya da ita har da aure ko ba za ka iya bin umarni na ba ne in ta kasa shi a ina tunanin yadda zuhura da iyayenta za su kalle ni kar ka damu zuhura ita ce matarka ta dindindin in har ina raye ita waccan ai da mun karɓi haƙƙin mu za mu kaɗa ta a haka dai ta tsara masa komai duk wani abin da ya dace ya yi tana kwance tana tatan fauza ta shigo ba ta yi yunkurin tashi ba bayan ta amsa mata sallama kawai ta ci gaba da catin ɗinta ko na miki laifi ne na ga baki fara'a na zo wajen ki ba komai na ga ke matan da aka baki mota kika share ne murmushi ta yi tare da faɗin wallahi ba haka bane ki yi kan wata. murmushi ta yi tare da cewa ya wuce zuwa ne neman alfarma ta me ta faɗa tare da aje wayar direban ki nake son ki ara min zai kai ni gidan biki to ke me zai hana ki driving da kanki na gaji da driving sis wani na nema ke kina kin gaji ni dai ki ara min shi please sai ka ce wani kaya ki je ki masa magana mana a'a na fi son ki masa magana da kanki saboda ba na sanya raina ni ni ma haka janan ta faɗa ta ba ta amsa ai ke direban ki ne janan ni ba na tsani gai din nan haushin sa nake ji wallahi dan saboda shi yau naki zuwa school taimaka min ni dai please Ranta baya so haka ta tashi ta fita barbajiyar gida a can kan bencin mai gadi ta hango shi shi kadai yana latsa wayar shi irin Nokia wadda ta sha ado da kyaure karasawa ta yi bata koyi sallama ba ta ce za ka kai yaya boza anguwa yanzu ta yi sauri ta juya zara tafi kawai ta ji ya ce kin yi kyau da sauri ta jiyo don ta tabbatar da ita din yake tana jiyowa suka haɗa ido ta ga yana murmushi dama ke kyakkyawa ce kuma kwalliyar da kika yi ya sake fito da kyawun ki ko sarauniyar kyau dole ta saba miki Kenta da ke za a je wannan unguwar saboda zan so a ce har mu je mu dawo ina kallon wannan kyakkyawar fuskar jikinta gaba ɗaya a sanyaye yake ji take kamar a mafarki ne Aliyu yake faɗa mata haka ta gabanta ya zo zai wuce ce ki ce wa yayar mu ina jiran ta bara na ɗauko motar ta fi sakon talatin a gurin ta kafin ta waiga sai take ganin kamar securities ɗin gidan duk ita suke kallo murmushi ta ɗanyi sannan ta ja kafar ta da ta gama yin sanyi ta koma ciki a tsaye ta tarar da fauza a falo lafiya na ga kin daɗe kuma kin dawo a sanyaye murmushi ta yi ta ce ya ce yana jiran ki Oke. ya yi fauza in shirya mu tafi tare gaskiya sauri nake ba zan iya jiran ki ba mayafi kawai zan ɗauka a'a ki bari mu je wani lokacin gidan su zubai da zan je za mu yi wata magana ne amma da kika ce gidan biki na fasa gidan su zubi zani akwai maganar da za mu yi Ok, a dawo lafiya. Fauzi yana barin gurin ta kofar da kallo. Ashe akwai ranar da za ta zo in ji ina son Aliyu direba na ko dai asiri aka mu. Wannan wani irin so ne na lokaci guda haka. Murmushi ta yi tare da faɗin lubuna ba ta yi ƙarya ba. A ɓangaren foziya, kuwa tun da ta fita ta sauya tafiya sai wani irin taunar cingam take irin na tatattun 'yan bariki. Shi kan shi ya yi mamakin yadda take behaving a lokacin. tamkar sabuwar kilaki yi sauri zai buɗe mata kofar baya ta dakatar da shi ban saka ka ba ta furta tare da buɗe gaba ta zauna shi ma zagayawa ya zauna ba tare da ya ce komai ba sun fara tafiya ne ya tambaye ta ina za su park ta ba shi amsa wanne duk wanda ya maka maganar ya ji ta wani iri don haka kawai ya ƙudiri niyyar zai tafiya ko da za su bar garin in har ba ta ce su tsaya ba yanayin abubuwan da take yi ne ya sa shi baro jirginta amma sai ya nuna bai ma damu ba tana gani suna ha tafiya amma ba ta yi yunkurin tsayar da shi ba daga tayi yi miƙa sai ta zama mayafinta daga jikinta kai duk wani abu da ta san zai ja ra'ayinsa haka ta rinka yi har ya gaji fakin. bakin na ga mun tsaya ina son ki faɗa min inda zan kai ke furta ba tare da ya kalle ta ba shiru ta yi tsayin rabin minti sannan ta yi dariya ta ce ka yi kyau wallahi ka haɗu kallo bita da shi na ban fahimce ki ba me kike nufi daga gira ɗaya ta yi ta sake faɗin kayi min a tun ranar da aka kawo ka gidanmu nake son ka so kuma ya faɗa a ɗan razana iso so ka san ni sai kin faɗa kawai ya tsinci kanshi a mai ba ta amsa kai tsaye ina so mu wani sirri amma ba yanzu ba ka bani numban ka zan neme ka dan maganar ba da rana za mu yi ta ba ko dai jinan ta faɗa mata komai ya tambayi zuciyar shi ba tare da ta bashi amsa ba ya kai shiru ta kasa tunaninsa yaushe za mu yi magana ka bani numfan ka sai na kira ka idan na saka tayi babu musu ya bata numfan shi ta yi masa umarni da su koma gida kawai tana kwance akan gado tana juyi tunani kala kala take a zuciyarta ki kalli kanki a miro za ki tabbatar da cewa ke din kyakkyawa ce ajin farko maganar salman ta faɗo mata lokacin da ya fara furta mata kalmar su da sauri ta tashi ta nufi jikin miro ta kalli fuskarta wani murmushi ta saki na jin daɗi sai take ganin kamar a lokacin ne yake faɗa mata zan tafi ba zan sake dawowa garinku ba don ba zan iya jurar ganin ki a matsayin matar wani bani ba kaddara ta raba mu da ki amma na san ba zan taɓa samun kamar ki ba har ƙarshen rayuwata zubewa ta ya kasa lokacin da ta tuno maganar su ta ƙarshe da salma, tun a wannan lokacin ba ta sake jin labarinsa ba sai labarin rasuwarsa da abbanta ya kawo mata Allah ya ji ɗanka Salman ya yafe maka laifukanka ta faɗa tana zub da hawaye. A daidai lokacin mami ta shigo, "Oh, dama kin shirya shi ne kika zauna direba na tun na jiran ki, kin kira shi kusan awa ɗaya ko kin fasa zuwa cikin ɗin." Wata ba ta amsa ba kawai ta ci gaba da goge hawayenta. Janan na amta amsa a Ko kukan me kike, nan ma shiru ta yi. Kusa da ita ta karasa ta tallabo haƙarta. na ce kukan me kike, ba komai, wai dama ana yin kukan daɗi. ta yi shiru tambayar ki nake mami salman na tuna hasbunallahu wa ni'mal wakil janan me yasa ba kya jin maganar iyayenki wace nasiha ce mahaifinki baya miki ita akan salman idan kin tuno shi me yasa ba za ki masa addu'a ba ina yi masa to ba kuka yake so ba addu'ar ke yake bukata Aya tashi ki saka gyalanki ki ta fusko. jikinta a sanye ta tashi ta zura hijab ta ɗauki handbag ɗinta tana fita ta hango Aliyu sai jikin motar shi kam da ya ga fitowarta yake murmushi wani zugi ta jikan tana yi ganin fuskar aliyu take tamfar ta salma a take ta zube a gurin asumi subhanallah wasu daga cikin securities din gidan suka furta da sauri ɗaya daga cikin sai nufi cikin gidan nan don sanarwa da su mami aliyu ma a ruɗe ya zo gaban ta ya tsaya a daidai lokacin da mami na abu suka fito a tare me aka mata ne faɗuwa kawai ta yi ba san dalili ba ali ya ba shi amsa a kafada abba ya saɓe ta suka yi cikin gida su hawa su faɗa sosai abba yake yi ita kam tana jingine da fuskar gado tana kuka ko zarafa fahar suna tsaye yayin da mami ke zaune gefen gado. ganin abba ya ki daina faɗin sai maimaita abu ɗaya yake sa mami cewa faɗin nan fa ba shi zai saka ta nutsu ba kamar ya ke nan, duk ba laifin ki bane ina amfanin yarinya karama kamar janan a ce namiji ya shiga ranta haka ki gaya min dalilin da ya sa ta fara soyayya da Salman ba tare da izini na ba me kake nufi da hakan kana nufin ka ce janin bata isa aure ba ko kuma bata isa soyayya ba ne she is just 18 me ta sani game da wannan ko ka so ko kar ka so gaba ɗaya yaran ka sun isa aure ni kuma ba zan taɓa aurar da 'ya'yana ba ba tare da sun gama karatu ba shi kuma fahad da yake aiki fa me yasa ka hana shi ya fito da yarinyar da yake so ka aurar da shi Hadiza bar wannan maganar na san lokacin da ya dace kowanne na aurar da shi. Ni ma ina da right in ba wa ‘ya'yana zaɓi. ko oh, haka kika ce ƙwarai ma kuwa mu zuba mu gani ya faɗa a fusata sannan ya fita ya bar ɗakin mami ta bi ƙofar da kallo ta ɓace ranar haka kowa yana a gidan da ɓacin rai sanye take cikin doguwar riga ta atamfa ta yi rolin ta ɗan ƙaramin bel ɗin idanuwan ta ɗauke da farin gilas ta rike da wani ɗan ƙaramin nobel a takaice ta yi kyau matuƙa tunda ya hango ta sai ya ɓaci a zuciyarsa ya furta wannan kyawun nakin nan ba da dadewa ba zai zama muni sai na yi watsi da duk wani farin cikin zuri'ar ku smiling yi ita ma ta mayar masa dan yanzu idan ta gan shiri take tamkar hantsin da mata a aljanna tana ƙara sa gabansa ta saki murmushi wanda har ya bayyana haƙoranta barka da zuwa sarauniyar kyawawa wani farin ciki ne ya mamaye zuciyarta ta buɗe baki za ta yi magana ta ji muryar foza a bayansu ku tsaya ku sauke na asko su suka juyo suka kalle ta a hankali ta karasa jikinta sanye da wata fitted gown wadda ta bi jikinta da nan kawai kallonta take rai a ɓace ta sake musu magana ba kawai ta buɗe sit ɗin gaba ta zauna da nan ta buɗe kofar baya ta shiga ta zauna yana direban a natse yayin da dukkaninsu suke latsa wayarsu kayi kyau sosai aliyu kamar daga sama suka ji magana. dukkanin suka kalle ta ta matse tamkar bata ma san suna yi ba ta sake faɗin ko don dama aiki kyakkyawa ne Shiru bai ce komai ba, janan ji ta yi zuciyarta na tafasa tamkar an watsa mata garwashi a ciki. Malam ka sauri ka sauke na kar na makara. Shi kan shi ya yi mamakin yadda ta masa magana a tsawace. Nan ma bai tanka ba ya sa ranta ne ya ɓaci saboda furucin fauza. Suna zuwa bakin gate ta ce ya tsaya a fusace ta sauka ran ta ɓace. Ya kira ta ya fi haƙirga ba ta yi fikin wayar shi ba. Da ta gaji ma kawai ta kashe wayar. waye haka ya dame ki har kike kashe waya aliyu ne bayan ya bata rai kuma yake kira na komai zai ce min ofu aliyu kuma wanne kenan wanne kika sani ni ban san kina da wani aliyu ba bayan direban ki to shi nake nufi tabara tana kallon gefen daban karfa maganar labuna ta zama gaskiya tana zama kamar ya kamar yadda nake soyayya da shi har muna shirin yin aure direban ki ya isa haka rai kar ki saka na ya ɓaci haba nan wallahi na yi tunanin duk wasa kike amma ina ke ina direba mu tsaya a nan don wallahi raina ya gama ɓaci na kawo sulma an ce baya da asali shi kuma aliyu aikin san sa ko jakar ta ɗauka ta bar gurin rehan ta bi ta da kallon mamaki tafiya take gaba ɗaya ranta ɓata ta nutsa sosai cikin makarantar inda take ma ba mutane sosai hanyar clinic ne kawai ta ji ta gabza karo da mutum wasu stars ta gani na azaba ta ɗago don ta ba mutumin haƙuri Kawai ta ji ruwan mari har uku kafin ma ta shaida kowaye Ta daɗe irin ta rufe kafin ta buɗe shi ta darar da shi kan kyakkyawan saurayin. Hannu ta ɗaga za ta rama ta ji an riƙe ta tare da hankadar da ita ƙasa. Dariya suka hau hauyi sauran samari uku. Shi kuma ya durƙusa ƙasa sai ta fuskar ta ya ce Janan Hashim yarinya mara kunya. Duk rashin kunyar ki ba za ki yi da ni ba ko ko ba ki taɓa sanin waye ne a cikin polytechnic. Ki je ki tambaya waye ya rima? miƙe waye tsaye yana murmushi ce ki je ki tambayi ko waye ni ba da wasa musamman da talaka kamar ki gaba ɗaya sauran mazan suka saka dariya gayis sun fara tafiya zai saurin cewa idan ka isa kai namiji ne ka faɗa min cikakken sunanka Jiya waye yana dariya ya girgiza kai kawai ya wuce tashi ta tana kaɗa kayanta sai a lokacin ta ji wasu zafafan hawa yana fita a idanuwanta tana kwance tana juyi gaba ɗaya hankalinta a tashe ke, ga abin da ya faru a makaranta ga rashin sanin takamaiman inda aliyu ya tafi domin mami ta ce tun da ya fita kai ta makaranta bai dawo ba ta kira numban shi ya fi sau ashirin bai ɗaga ba tana tunanin ko ramuwa ya yi ba ta yi tunanin kiran fauza ba don ba ta kawo suna tare ba haka ta zauna cikin kwanci ga rashin sanin sunan wannan gaya ɗin wanda ya wulakanta ta a a bangaren aladireba ko bayan ya tura tunan a school ya juya zai yi hanyar school ɗinsu ya ta yi saurin dakatar da shi a aliyu na jima hotel za ka kai ne ya yi saurin jiyowa ya kalle ta ta yi saurin zuge da ta fito sarƙoƙin gwal da su bangles ta ce zan kai wata mata kayan saidawa ne ta zo daga lagos Su a nan hotel ɗin ta sauka kai tsaye ya nufi wannan katafaren hotel ɗin bayan ya yi fakin ta kalle shi ta ce ta ce Filis ali ka raka ni ba ni son abin kallon banza don allah ka raka ni mu je mu fito amma idan muka shiga tare ai shi ne za a miki wannan kallon a'a please ni dai tsoro nake saboda ban taba shiga hotel ba ba damuwa mu je ya kashe motar ya bi ta kai tsaye ya ga tana tafiya ba tare da ta kira wayar kowa ba ko da matar da ta ce za ta zo gurinta sun hau ne kusan hawa uku kafin sai isa ɗakin kasancewar hotel ɗin babba ne Ganin ta fito da ki daga jakarta yasa abin yayi matukar bashi mamaki. Kika ce gurin wata kika zo naga kina kokarin bude ɗakin da kanki. Ta je ta dawo shine ta bada ki a kai mu Murmushi kawai yayi dan ya san ƙarya take. Suna shiga ɗakin ko ta rufe da ki cire mayafinta ta yi sannan ta cire bant da ɗan kunnenta ta baza gashin ta faɗa kan gado. Murmushi ta yi ta kalle shi na mallaka maka dukkanin kaina ka yi yadda kaga dama da ni. Subhanallah kin san ko me yake faɗa? kwarai mako domin son ka ya rufe min ido. Wannan ba so ba ne, wannan ko shine so ta fata tare da tashi zaune. Ka ji tausayi na Aliyu, na yi maka alƙawarin babu wanda zai ji sirrin nan. Za mu riƙa zuwa nan muna biya wa junan mu buƙata ba tare da kowa ya sani ba. Ba zan iya ba, ba zan taɓa aikata zina ba. Ni ma ban taɓa ba sai yanzu nake son farawa saboda na kasa ɓoye filin tsina. da kin san haka, ai sai ki aure gurin faɗawa halaka. Abba ba zai mana aure ba sai lokacin da kowace a cikin mu ta kammala masters ta fara aiki. Sai ki faɗa masa ke ba za ki iya ba. Durowa ta yi daga kan gadon ta ƙara gaban gabansa ido cikin ido ta ce ka san halin Abba. Yana da tsauri, janan da ta fara soyayya haka ya raba sai ce shi ba zai bawa mai karamin karfi auren shi ba. Sannan uwa uba baya da asali daga shi sai mamansa suke rayuwa a garin tun lokacin da ya raba mu ya hana mu kula kowa har sai mun gama masa sannan zai zaɓa mana mijin da ya dace da mu baki da hujja ki buɗe mun ƙofa na fita Ali, please ki buɗe na ce ya faɗa a tsawace tsayawa ta yi tana masa kallon mamaki yadda har yau yake mata shautin don ta buƙaci taimako daga gurinsa kin tsare da ido ba za ki buɗe ba sai na kirawo abba dariya ta kyalkyale da ita tana tafa hannu ka kira abu ka ga yadda zan maka sharrin da sai ka yi da na sanin zama direban gidanmu aliyu ka yi a hankali ka guji sharrin mace tana da haɗari sosai maganar mahaifiyar ce tana lokacin da ya fara soyayyar karya da tunan aliyu da yanzu mun yi abin da za mu yi mun tafi saboda kaga lokaci na tafiya har mun ci awa ɗaya da wani abin a nan ban taɓa aikata zina ba zan fara a kanki ba da a ce ni mazinaci ne da kin ga kaskanci da daga yau ba za ki ƙara sha'awar wani ɗa namiji ba yadda na tsane ku haka zan yi fata-fata da ke in barke cikin nadama kai nake jira ta haye kan gadon ta kwanta tare da lumshe ido wallahi ko za mu kwana a nan ba zan buɗe ba sai ka biya min bukata ta zama ya kan kujerar da ke jikin miro yana kallon ikon Allah abin yana matukar shi mamaki wai mace ce ke neman sa sun shafa awoyi sama da takwas don a nan yayi sallar azahar da la'asar Ina ganin ita ma ta zo ta yi Aliyu na fara jin yunwa ya kamata mu yi abin da ya ka. Mari ya ɗauke ta da shi wanda ya hana ta ƙarasa magana. Ni kamara, ki buɗe min ƙofa, wayyo Allah zai kashe ni. Ta faɗa da ƙarfi tare da kama rigarta ta yaga har zuwa ƙirjinta. Janyo waya ta yi ta danna kira cikin kuka da kururuwa ta ce ku zo na jiman hotel zai kashe ni. Dan Allah ku cece ni, ɗif ta kashe wayar. Bai wani yunƙuri ba don mamaki ya san darar da shi a tsaye. zan nuna maka ni cikakkiyar makira ce suna tsaye ta ji jiniya alamar su abba sun iso ta yi saurin yashi beshit ɗin ta rufe jikinta ta wulla masa ɗin ta shiga sai da ta rufe kusan minti ashirin ba su zo ɗakin ta ba ta san ila ana duba it and every room tun da bata faɗi ɗakin da take ba kamar daga sama ta ji ana faɗin yata kina ɗakin nan da sauri ta buɗe ta fito tana kuka ta runguma abba tana matsanancin kuka na ga motar da nan a waje ina aliyu waye ya kawo ki nan dan ya keta miki haddi abba aliyu ne yana ina ya faɗa ran sa Ina yana ganin shigowar ku ya gudu A arasim ya faɗa 'yan sandan da suke tsaye a gurin da sauri suka fita suka duba ko ina a cikin hotel da wajen shi basu ga aliyu ba sai dai motar janan kun sanya akai aliyu ya gudu Tana wurgo masa ki lokacin da ta shiga cire shi kuma ya bude kofa ya fita kasancewa hotel din yana da step ta kowane site shi yasa ya rika bi yana buye daga securities din Abba da kare samu ya fita dan an baza yan sanda ko ina amma bai samu damar daukar motar ba. A gigice ya hauna fi bai kai shi gidansu. Yayi lafiya ina umma tana daki. Da sauri ya wuce zuwa ɗakin zaune ya tarar da umma tana goge hawaye. Umma lafiya kallon shi ta yi yadda ta gan shi a firgice ta tsorata da hakan ba komai ina tuna da mahaifinka da yar uwarka da suka rasu ta hanyar mugayen mutanen nan umma ina cikin tashin hankali na me labarin duk abin da ya faru ya sanar da ita tashin hankalin da ta shiga a lokacin ba na wasa ba akan wani dalili zaka bi ta ku shiga cikin hotel kenan maganganun da nake faɗa maka duk sun tashi a banza kuka ta fara sosai ummi ta shigo ta riƙe ta ka ruguza duk wani shirin mu aliyu ka cuce mu furucinta ba ƙaramin ɗagawa aliyu hankali yayi ba so masu saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da shiryenmu haɗe da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.